wanda ya an samu saɓanin malamai sha biyu ne yau ko sha ɗaya sanarwar mai alfarma sarkin musulmi sha ɗaya ne ko? to sha ɗaya ga watan safar hijiran manza Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1448 wanda ya daidai da 26 ga watan bakwai shekara ta 2026 ‘yan uwa kamar yadda muka saba mun haɗa wannan masallaci mai albarka na ummina Aisha da ke layin alhaji bello abdullahi allah ya kara masa lafiya da imani da tsawon kwana da yalwan arziki domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka na babban malami sheikh abdulrazak bin abdulmuhsin albadar wato ta'ammulatun fi qaulillahi ta'ala wa ridwanun min allahi akbar wato surfafa tunani da lura a cikin faɗin allah madaukakin sarki faɗinsa cewa yardan Allah kuma ita ce fiye da komai wanda wannan shi ne darasinmu na goma sha ɗaya kuma bi iznillahi ta'ala shine darasi na ƙarshe da rami hatmar littafin insha Allah ta'ala muna shafi na ashirin da kuma gaba na kusa da ƙarshe da malam da ya shiga a bayanan da ya a littafin ko mu ce ya ma kammala bayanan lura da abin da ya faɗa a nan mala ke cewa wala'alla min al wala'alla min al-mustahsin an akhtima hadhihi risala risalata bi maqta'in jamilin jiddan min mimiyati al-allama ibn al-qayyim lima laha min ta'alluqin bi mawdu'ina yace wato ina tsammani yana da gaske abubuwa masu kyau kwarai da gaske a ce na kammala wannan saƙo na wannan littafi wannan rubutunawa da wani yanki mai kyau wanda na kira su na yanko shi daga cikin mimiya ta babban malami ibn al-qayyim Allah Ya kansa da rahama yace kuma na yanko waɗannan baituttuka ne da suka zo yace mimiya saboda baituka ne da suka kare da harafin mimun idan kuka duba su haka malami ibn al-qayyim yayi su Allah ya ji kansa da rahama yace zai yi haka ne limala min ta'alluqin bi mawdu'ina saboda abinda waɗannan baituttuka suka kunsa na asalin wato alaƙarsu da ratayuwansu da maudu'in da muka tattauna a kai shi ne abin da ya shafi samun yardan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma hanyoyin neman yardan Allah ɗin da sai ce wali ha laha aidan min asarin azim wali ma laha aidan min asalin azim kuma na kawo waɗannan baituka ne har wa yau saboda tasiri mai girma da suke da shi wa naf'in da kuma amfanin da suke cikinsu wa fa'idatin da fa'ida wanda na tabbatar idan mun karanta za ku same su kusa malabin alƙayin Allah ji da rahama baiwarsa ba ɓoyiya ba ce a duniyar ilimi kowa ya riga ya san irin baiwan da Allah ta'ala ya ba shi a kowane ɓangare na sanin wato ilimi waɗannan bai cika kafin mu karanta su yana da kyau mai makanmu wasulci da nasiha da abin da muka karanta a baya duk kusan wata hanya da mutum zai iya samun yardar Allah iya matakin da Allah ya shi a rayuwa ma ya kawo a littafin in ka bi su za ka ga idan ilimi Allah ya baka ya nuna maka yadda za ka yi amfani da ilimin ka je aljanna idan dukiya kake da ita Allah ya nuna maka a littafin ya nuna mana a littafin yadda Allah ya nuna shemu yadda za ka aljanna da dukiyar ka haka nan idan mulki ne haka nan idan komai ne to nan kamar an zo khitamuhu mist ne ƙarshen shafa fatiha ne bi ma'ana duk wani hanzari da ka iya faruwa a ce an sauke haƙƙin mutum a babin nasiha to gaskiya malam albadar ya yi shi a cikin wannan littafi daidai gwargwado Allah kuma ya saka masa da alkhairi to malam ce ga waɗannan baitittuka na malam ibn qayyim waɗanda ya kamata mu rufe wannan littafi da su baitutuka lalle da faɗa masu tasirin tasirin su na gaske ne ga duk wanda ya zurfafa tunani a cikin su malaka ya ta fahiyya ala jannati adnin fa innaha manazilukal ula wa ya kai ɗan'uwa uwa wanda ne maka waɗancan nasihohi wanda Allah ya nuna maka hanyar zuwa aljanna ya saukar maka da littafi domin haka ya aiko da annabi don ya karantar da kai fahayya to ku taho ku taso ku yunkuru zama ba ta ƙare ba ina za mu je yace ce ala jannati adinin aljanna madawwamiya inda za mu mu zauna mu huta ku taho mu tafi zuwa ga aljanna gidan zama ta har abada fa inna ha manaziluka al'ula domin ita ce masaukinka ta farko ai babanka annabi adam daga aljanna yake don haka kaska yadda a gama lahira ce baka koma gidan babanka ba kun fahimci magana don haka ta hoyin ƙuro aljannan nan da ka ji ana cewa inna fil jannati ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala ma la khatara ala qalbi basharin a cikin ta akwai abin da ido bai taba gani ba na ni'ima kunni bai taba jin labarin sa ba na jin daɗi sannan kuma zuciya ma bata taba hasashen akwai irin wannan ni'iman ba nan ne dai gidan da da kake zaune a nan Allah ta'ala ya sauke babanmu annabi adam ai a ko a duniya inda kai dan arziki ne duk wanda bai san mahaifinka kai ma ba ka san shi ko ba ka bane in dai an maka haihuwan arziki to ya kamata duk wanda ke kin mahaifinka in dai ba akan saban Allah bane to kai ma ba ka tare da wannan mutum an fahimci wannan to ina ga wanda ya sau mahaifinka cikin wahala aka haife ka cikin wahala ba wanda ya fi dacewa mu kau da shi mu samu mu koma asalinmu kamar shaidan iblis to shi ne malam ya ce fa'in na domin ita gidan aljannan nan karka manta manazilukan ula ita ce fa masauninka masaukinka na farko na aka fara aji annabi adam wa fi halmukhayyamu kuma a cikinta akwai tanti na jin daɗi na jin daɗi da hutawa duk fa abin da ka taɓa gidan aljanna sunan sakararre ba za ka taɓa cin abinci an jima ka da ka ƙara tarar da shi ba sai dai ka ga wanda an yi gaba kuma an gama shi in shimfiɗa ne ka jingina a jikinta da ka ɗaga ta tafi ke nan, sai dai wata kuma kuma ba irin wancan ba shi ya sa Allah ta'ala san aljanna tana da wahalan samu sai an mata aiki ala inna sil'atan lahi ghaliya ala inna sil'atan lahi aljanna shi ya sa sai Allah ya ta ba muminai haƙuri a gidan duniya kasti sakati su rasa aljanna kuma daga cikin wahalan da muminai suka sha a duniya akwai dariyan da makiya Allah suka rinka musu a duniya innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhakun wanda suka bijire ba sa bin Allah sun kasance sun ga masu imani dariya suke musu wa idza marru bihi yataghamazun in sun wuce a ce fa mutumin ya ustaz yace ka ji kaci kawai yana wahal da kai wa shi ustaz ana yayin duniya ayyasa Allah ce duk karka damu ya hakuri dan a ƙarshen suran sai Allah ta'ala ce fal yawmal amanu min al ya haƙun. kelin zai juya za a samu inqilabul mawazin eh, ribas zai zo ya zama shi in aka samu ribas hakun to be da ke an samu akai yanzu sun yi anan an koma baya ta koma kansu Allah ta'ala ce masu imani haka za su kallon da suka yi ma Allah butulci su musu dariya alal ara'ik su wannan ba a duniya suka yi dariyan ba kila a motocinsu ko suna ac kila a inuwa kila a wata ni'ima ta duniya wanda suke ga su suna da ita muminai ba su da ita sai Allah ta'ala ce ko san da muminai na su rama alal ara'ik ara'ik jam'i ne na arika arika gado ne na sarauta kuma gadon sarautan akwai amarya a kansa sai da amarya kuma gadon kasaita sannan ake ce masa arika sau da haka sanda malar kabir ya ce masha Allah <laughs> kwarai masha Allah insha Allah Allah ya samu ne za mu rama za su ce Allah zai ce halsuwi bal kufaru ba shanu ya faru ku duba an saka mu kowa da abin da ya ko ba a saka ba to shi sa malar yake tuna maka ya ce fi hal mukhayyamu idan a duniya ka ta zafin rana to aljanna akwai tantin hutawa an fahimta mun sha faɗa kinsa na abubakar da yake cewa ba zai daina bautan Allah ba da bin Allah ko da ya ji kafarsa ta dama aljanna sai ta hagun ta shigo sannan zai ce alhamdulillah malai ce walakinnana sabuyul aduwi fa hal na'udu ila awqanina wa nusallamu yace sai dai fa wannan kiran da nake mana na mu zo mu je aljannan can madawwamiya wanda take dauke da tantuna ka sani fa akwai aiki ja a gaba wanda ya kamata ka san da shi menene ake ce walakin na sai dai fa hanzari ba gudu ba mu inda karka manta sabiyul aduwi fursunonin yaƙi ne na makiya suwaye makiyan nan suna da yawa daga cikinsu mafi girma shaidan inna shaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa dole ka yaki shaidan shi yasa akwai tarkon iblis guda bakwai da malai ibn qayyim din ma ya kawo karkashin hadisi ya kamata ka rana mu ji sannan na biyu daga cikin furzu wanda suke sa ka a prison su me kaka kasa bin Allah akwai zuciya wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa menene la bisu ni ba zan iya kubutar da kai da ba saboda ita zuciya da kake gani mai yawan umarni ne da mayagu da munanan ayyuka da laifuka da ake ma Allah sannan daga cikin fursunonin na akwai abokai na banza akwai suna hana yanzu iblis ba a siffar aboki ya zo ma annabi adamu ba a siffar da ya zo mai kenan cewa masoyinsa ne ai yana yinsa ai shawara ce ka ci kawai za ka dawwama kana ci ba za ka fita ba kaga wanda zai ce ma zaka dawama ni'ima dole kai tsammanin masoyinka ba cikin mutane ma akwai waɗannan da yawa wanda sallallahu alaihi wa sallam yake cewa almar'u ala dini khalilihi duk mutumin da ka gani a duniya yana kan addinin abokinsa badadayinsa na kudda kudinsa falyanzur ahadukum man yukhalil dan haka kowanne ɗayan ku ya duba ga waye abokinsa irin wanda da ya gaya ma shawara baka tunani na biyu kawai ka san kawai da gaske faɗa maka to yace muna da fursunoni da na makiya a zagaye da mu fa hal tura na'udu ala awqanina wa nusallam shin yanzu kana gani ya kai dan uwa na'udu ila awqanina zamu koma mazaunan mu nan na aljanna bi ma'ana ka san fa akwai aiki idan muna so mu koma wa nusallamu kuma za a miƙa mu bi ma'ana kana ganin mun yi aikin da za a ce da mu inna haza kana lakum jaza'a wa kana sa'yukum mashkura shin mun kai a babun fata sai ka ce insha Allah ko mun kai tunda muna da kalmar shahada mu musulmai haka ne a babun arraja kyautata mu Allah zato sai mu ce in Allah da muna ciki tunda mun imani da Allah mun gaskata shi ko mun imani da sa muna kamanta iya abin da za mu iya sannan kuma a ɗayan babin sai mu ji tsoron wasu fasin zane kafin su gama ɗaya kenan Allah ka tsare mu don tsarkin sunayenka na biyu kuma shi ne ta yi wa mutum yi wani abin da ya rusa alkhairan bai sani ba haka Allah ta'ala ke faɗa ta sabu na sabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim wani zai laifi ya ɗauka ba bakin komai ba ne amma a wurin Allah babban laifi ne to don haka mala ya kawo na ababin kwaɗaitarwa Ya ce, wa qad za'amu anna al-ghariba idha na'a wa shaqqat bihi awtanuhu fa huwa mu'lamu wa qad za'amu da yawan mutane fa sun ra'ayanta azamu ne ka ra'ayanta abinda ba haka yake ba sun dauka cewa annal ghariba lallai shi baƙo idana'a idan ya nesanta da gida shine idana'a sun ɗauka duk baƙon da ya nesa da gida wa shaqqat bihi awtanuhu sannan kuma garuruwansu suka ta da shi alami na kano ba nesa ba ne ko ba ciki <laughs> ga mutanen nijar masu fika nisa ga sunan yau sun kawo mana ziyara karkai kewan gida muna tare sai nan da shekara uku <laughs> Allah ya maka albarka wa shabbat bihi awqanuhu sannan kuma suka nesanta shi da garuruwansa fa huwa mu'lamu za ka tadda mai wannan ya kasance mai jin raɗaɗi ne wanda ake jiyar da shi raɗaɗi shi ya sa malamai suka ce ko karatu ɗalibi ya tafi in yi wata uku hudu musamman yana da aure to ku sake shi ku ba shi hutu ya je da kun fahimta saboda za a zo karatun bai ganuwa sai bin al-musayyab Allah ya ji kansa da rahama ɗalibinsa ne yake da mata baiwar Allah jajirtacciya kuma malama ga ta da da'a da biyayya da kyautatawa kawai sai Allah ya mata rasu sai ya ga da sahun gaba yake zama da jakar shi da karatu sai gaba ya koma baya duk cikin damuwa da rashin karsashi yake kai wani lafiya baya an tashi karatu ce ina son ganinka Ya ce me ke faruwa Ya ce wallahi iyalinsa Allah ya mata rasuwa cikin bakin ciki da damuwa shi ya sayi bin musayyab yana da diya wanda hassara kuna ma suna gasar neman auren ta yake ba su yace wannan gidan ba gidan irin ku bane ƙwarya ta bu ƙwarya sai ce wa ɗalibin mai damuwarka yace rasuwan iyali na yace insha Allah Allah zai musanya maka da mafafinta ko wanda tafi ta alkhairi ya batun aure to dan a samu natsuwa dan ɗalibi ba natsuwa ba magana sai cewa zai ba talaka aure da mutumin da guzurinsa gaba ɗaya bai wuce dirhami kaza ba ya faɗe su yan kaɗan sai ce Allah ne zai ba su. ka san ta wance ya ce ya ta a ko bai san ta kan ɗiyar malam ya ce ya ta a taƙaice haka ya auren masa da wannan ɗiyar ta yana shirye-shiryen ya za a a tare kawai ji an yi sallama yana jin an kwakwasa kofa an sallama ya ce manfil ba waye a ƙofa ya ce sa'id ya ce sa'id kuma wani sai ke bin musai na ilaha illallah algafita malam yana bude kofa suke ga amaryar kana kaji wani tarewa dan oda ke ga amaryar kana Allah ya muku albarka ya juya ya tafi hankali ya tashi ya zai gyara gida abinci makaranta gobe lokacin karatu na ce zan je majalisi in na dawo a cigaba da fafutukan za a yi a cigaba da rayuwar sai ce dariya take majalisi wani majalisi kuma ce majalisin sa'id sa'id ta ce babana ta ce ijilis zauna joka akwai kafasiki wa'allimuka ilmu sa'id duk abin da zaka koyewa a can baba ya zuba shi a nan zauna a koya ma <laughs> ta ce an koyar da kai iliminsa sai ne kusan sati biyu daga majalisi sai ce fa ne sai sallah bayan malamai sallah ba ya gida wallahi za ta koyar da shi ko ba ta taɓa mai alfahari da walakanci ba mu san da matsala yake kenan ka dage ka wata ed diploma ka environmental <laughs> ita ko ta gama yan bbs a zo ta ce ka gani ko anatomin nan ma ba gane shi kake ba Allah wajen ban da kaddara ka ji muguwa ba kuma babanta ko alifin ba bai iya ba ko abc din shi bai da shi ko primary school primary school living certificate bai da sai da ce ma baka da komai ita ce ka mace wani lokacin ta ilimi ta ta girman kai ta alfahari ta rashin kirki matan kuna jin wannan ba na ku bane ku gidan da aka yi tarbiyyar kun ku matan musulmi ne gidan na na Khadija ce eh mahaifiyar ku ba na na Khadija ita ce ita role model din ita za ku duba ku ga inda ta zauna da annabin Allah ta gyara gidanta tsaf ba ta taba mai alfahari ba ba ta taba mai gori ba balle ta zage shi ko ta buzanta mai shi yasa da ta bar duniya yace wallahi Allah bai musanya mata da wanda bai musanya mishi da wanda ta fita ya musanya haka ya fada yace ta su eh yace ta so ni lokacin da kowa ya ki ni ta ba ni lokacin da kowa ke hana ni to kaji mata kenan ɗan albarka eh ba mata masu gori ba mata kakkui gori bai da kyau na faɗi wannan dan na san matsalar da ake ciki wallahi da wanda na gani da ido na da wanda na ji da wanda kai sulhuma suna da yawa mata ku gyara in mun zo kan mazan su ma ma gaya musu nasu amma dai yau kam ranan ku ne da aka ku ji tsoron Allah darajanki shine zama karkashin mijinki ko bai da shi ko wane wannan mijin da kike gabe ishe ki ba wata fatan ta same shi take wallahi wata neman shi take ruwa a jallo tambayi wanda shekarun ke fara nisa za su gaya miki zafin rashin miji ba kina ganin ke da saura ko kina da kyau ko kina da kaza ba bari likita ya fara dora ki akan magani ki gani zaki sha mamaki auren naki ma sai ya gagara wallahi ko kina da kudin wani zai gama ai wannan arara kaya sai gara ya hakura ala hakura ba daidai bane mata a gyara Allah kuma ya ba ku ikon gyara mala ce wa ayyuk tirabin fawqa gurbatina allati laha azdahat al'a'da'u fina tahakkamu mala ce wani bakunta ne yafi irin bakuntan da laha addahakil a'da'u fina tahakkam wanda saboda wannan bakuntan ne makiya suka wayi gari suna hukunci a cikinmu kaje kamar dan Najeriya ko ko baka ji ba hakan mutum ne bai da komai ba wanda ya san shi sai lokacin da za a primary election za ku fara jin sunan shi kaje an ce ai a foreign yana ya mallaki gida kaza kamfani a za international business da fatan ba ku san shi bai taba investment a inda kuke amfana ba bai taba yi ba saboda da ku da dabbobi duk da ba abin da ya shafe shi yanzu ma wata kasuwa ce ta sa ku san shi wata kasuwa ce ko dai kasuwa nashi na kanshi ya zo ya siya kujeran don ya bunƙasa tattalin arzikinsa inda miliyan ɗaya za a siya ku zai siya ku ya bunƙasa kanshi ko kuma wasu ne suna nan su ne background ɗin asalin mafiyar sun suka turo shi ya zo ya farauta wane yana so zai rike wuri kaza zai rike wuri kaza da ka shi a sponsorin ko a turo wane ci kujeran sai mi kaza su ba za su taɓa yin fosta ba ba kuma san su ba amma su ne asalin dakkan miyagun suna na a baya tambayi duk wanda ke kai ya san yana da irin waɗannan kowaye shi ne a najeriya kowaye kai wallahi dau an aukar han ko ka ki ko ka so akwai da suke ka kana kallo jama'a na dura maka ashar kuma suke jan maka ashar din sun tara sun yi gaba kuma dole ka amsa dan su suka doro ka dole ka amsa to shine malam ke faɗa anan yake cewa wannan wani irin bakunta ne wanda makiya suka waye gari suna hukunci a cikin kaga abin ba da sannan sai yake cewa hayya ala rawdatiha wa khiyamiha wa hayya ala aishin biha laysa yus'amu wato yana faɗa mana ɗacin duniya ne da zakin aljanna nan ga mu baƙi makiya duk sun ɗaure mu sun mai da mu kursunoni wai fa wannan malam ibn al-qayyim yake wannan magana to mu kuma yanzu fa wani daga cikin gwamnoni yake cewa kafin baba Buhari ya rasu ya kira shi ya ce mishi ku yi iya kokarin ku amma gyaran Najeriya sai Allah ko baba buhari fa kenan ƙarshen littafin gaskiya a najeriya ko ba haka ne? mujallabi na ƙarshe kenan a babin gaskiya lokacin da aka zo ake magana zai hau takara boko haram me yace what is boko haram me ya su sun isa haba ai baba da ne wallahi yanzu kan sun mamaye inda ba baka tsammani shi yasa ma da ya hau sai ya zugum kawai ya sa ya tadda abun ba wancan zamanin bane yan zamani sun zaka mala sai dai gyaran Allah to amma dai ku taba cire tsammanin za a samu gyara wallahi kakku taba cire tsammanin. Allah ya so ya kawo zai kawo in Allah so ya kawo gyaran sai inda baka tsammani kuma in Allah da ba tare da wani tashin hankali da wasu fitintino in Allah ya so an yi da yawa kuma ya faru da haka kar mu daina kar mu yanke kauna malai ne wannan baiti na nawa ne ha yau kai ma na wuce ka ba bakar a'a a ce ba zai da ya kirga da gangan ne shiru in gani yau na kure ku da su ke kure yau na kama ku shi kenan mai kame alƙalami miskini mala ce wa hayya ala rawdatiha yan uwa ku taso mu tafi aljanna mu tafi dautsayinta wa khiyamaha da tantunan da ke ciki aljanna fa da ka shiga ka manta duk bakin ciki kuma baka ƙara jin bakin ciki la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima illa qilan salaman salama yanzu kai ko da gaskiyar ka ma sai ka ji kana jin tsoro wallahi buhun masa buhun shinkafa za ka siya da ka ji ta shiga so tana subhanallahi kai <laughs> sai ka ji kai a zuciyarka ka rige cewa kwalar wallahi <laughs> wani yayin mu yaro sallah ji kansa da lama ya ce a taba shiga wajen brok kawai ashe shi mala ya samu kuɗi ta bindiga da kuɗin farkon aure ba da ƙuruci dangin hauka ba tattali ba su kulfi kuɗin haya ma ba kai ga biyan sabo ba kawai shi ya ga gara malam ashe garan nan fa ya Allah ta shigo da buhu <laughs> wannan shikafayar gwamnati ta ce wannan fa ta kare nawa lokacin dubu shida da wani abu amma ta ci hankali an jima ta zo ta ce ba kaza ya ce to wallahi za ka waye gari inda yana kwance ji ta yi wurin to sai ji gabar shi a faɗi <laughs> har sai da je lokacin to ɗin da kan ya mai ya ciki to kaga akwai irin wannan ita ko aljanna ba wannan damuwa abun ne ga shi nan a yalwace wa hayya ala aishin biha laisa yusamu kai jama'a ku taso mu tafi zuwa ga wata rayuwa da take tare da ita aljannan nan rayuwa ce a cikin aljanna din nan laisa yus'amu wallahi ba a kosawa da ita duk ba inda ka je ni'ima yanzu tambayi wanda ya tafi kasashen turai aiki ko wani abu ka gani ya sai na cikin ni'ima yana jin daɗi kuma yana cikin tsaro da sauransu amma har goben ka tambaye shi yana so a ce da ƙasan shi ne wannan abin yake dawo ƙasan shi ka ɗauki kurin da duk ɗan adam hatta addu'an annabi ibrahim ta kama musulmi a kai shine ɗakin ka'aba ko wajen al'afidatan nasi ta'awi ilaihin. ka'aba ne wurin da za ka je kana shauƙin ka je ka haɗu da shi daga ran da ka gama hajjin ko ka gama umaran ga shi ka san ka'aba ne faɗakin Allah ga ladan sallah ga na kaza amma sai ka ji ka ƙosa kawai ka zo ka ga yaran ka yaran fa da kake dukan su sun tace ka daga bacci saboda hayaniya amma ka ƙosa ka zo ka gansu haka ne ko ba ka bane matar da kake ganin kamar ta matsa maka ka kosa ka ga wani hali ma take ciki to ka aba kana so ka bar shi da ka juya kuma sai ka ji zuciyarka ta koma mishi kana ba ta baya za ta jawo ka to amma aljanna duk in mu ce samu ya shiga aljanna ba a kosawa a ciki ba ka cin cewa ka gaji saboda duk abin da kake nema yana nan dama kana gajiya ne don kana neman canji to ita kan ba a neman canji malai cewa hayya ala suqil ladhi fihi yaltaqi Almahbuba za zaka suƙi liqaumi yu'lamu wannan duk kusan manganin da malai bin qayyim ke anan fa hadisai ne kwance a wurin da ayoyi yace wa hayya ala suƙi. kai jama'a ku taso mu gaga mu tafi cikin hanzari zuwa ga wannan kasuwan kaga ya kawo ta da ma'arifa wace kasuwa kasuwar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar duk ranar juma'a ana cin ta a gidan aljanna inda zamu rinka haduwa in Allah ya eh kuma fa ko ni kai aljannan na Allah ka sa mu shiga in ma ka so ka kamanta wani abu sai kaman sako za ka yi sai dai an je kawai malayin ne sai an je wallahi wannan mugu ta ce asubar da kake mana <laughs> ka ga daga nan Malam kabiru ma baka kara gani ya wuce ta layin nan <laughs> haka ne ko to wannan kasuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake jin ranar juma'a aljanna suna taruwa a cikin ni kam dai na kosan Allah ya sa mu ga sayyidina Abubakar da ka gan shi ko ka san mai gida za ka gani a gaba alladhi fihi yaltaqi wanda hadisi ya tabbatar mana a cikin kasuwan mu'mine suke haduwa Allah ka sa iyayenmu da suka rasu suna cikin mu ma Allah ka sa muna da rabo da zuriyarmu yaltaqi almuhibbuna can ka wannan ce mahbub ko yaltaqi Muhibbuna, masu kaunan juna suke haduwa a wannan kasuwan zaka so a wannan waccan kasuwan dan an je za a shiga wanda wannan kasuwan mun sani lil qaumi yu'lamu ga eh, wato ga su mutanen kadai aka sanar idan mutum ba da aljanna bane ma ba zai san inda kasuwar take ba sai mutum je aljanna zai santa yaga kuma yanda take yanzu kawai ka je kasuwar da ta amsa sunan kasuwa kaga yanda ko baka da kuɗi dadin kallo gare ko ka je bangaren abinci musamman a ce ka je irin Madina mala baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur ka je ka ga albasa malam kabiru saboda ba su zunubi ta fi girman hannuna muku ta mu gata na erfirit malam duk zunubai sun nakasa su in eh mana tun ba zunubi zunubi ke hana arziki ya lagafa ta malam shi ne abin da ke ma ne su fa ba su da ƙasan noman amma ya duk abin da ka gani shi din ne shi ne ba wani ba ka sai ka sai tumatir ka kamar ka yanka shi kawai kai ta kallon shi ayaba ka ganta kamar ta roba ka ɗauka yaudaran wasa ma ake ma da hankali sai ka cika gane da gaske ne guda ɗaya ta fi goma ta ka tana kuma lahiya lau to ina ga ce aljanna ne Allah ya ba mu malai ce fa ma shi ta kuzminhu bila samanin lahu faqad aslafa tujjaru fihi wa aslamu fa ma shi ta wannan kasuwar da za mu shigan Allah ya yadda a cikinta ne duk abin da kaga dama kuzminhu ɗauka? Allah ce ka ɗauka bila samanin lahu ba tare da ko sisi ba an tanada maka kai in ma ka ci ka ji daɗin shi sai a zaulaye ka wa utubihi mutashabiha sai a zo ma da mai kama da shi me kake so mangwaro ka sha ka ci wannan binta suga ne ɗan kamaru nake bukata a ce ɗan sake ɗan tsana ne kai kace kwai sarma da kwai wannan to wannan kuma mai sunanta a ce wasu ma na tafi <laughs> wasu na tafi bishiya ka gani na ni'ima in ka je zaka tsinka sai ta sauko kamar abin nan bene ka tsinka sai ta koma ka wuce abinka shi ne ba to wallahi a kowace bishiya innatil jannati shajaratun haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a kowace bishiya aljanna da ake kiranta da suna tsuba me tsuba madalla ko da Hausa a takaice kenan a can Allah ta'ala cikin wata sura ne Ibrahim ne ko ra'ad yace alladina amanu amil salihati tuba lahum wa husna ma'ab sura ce aka samana ibrahim ne ko yawwa surati ibrahim malamai suka ce tsuba din nan Allah ya ce madalla kai ko ka san Allah malamin ai sai a zare shi yasa aljanna sai an upgrading din mu za mu shiga in ba ka ban Allah mana kyauta ma duk sai mu kwarkwance mu fara sambar na gaya muku wanda aka ba shi kyautar miliyan 1 a nan a nasarawa state ya dinga watsa kuɗin kan sile na kuɗi kuɗi kudi to na ka ba shi aljanna a shi kenan sai dai fada ruwa ya mutu kila sai fada ya mutu to wannan wasu malamai sun fassara ta da madalla wasu malamai sun fassara da wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake aljanna akwai wata bishiya ita bishiyar idan aka samu mahayin doki lafiyayyen doki kamar kace wanda zai hau lafiyayyen mota dan shine kwatancen doki a wancan lokaci zai gudu a inuwarta shekara arba'in bai fita inuwarta ba shekara arba'in bai fita a ta ba sannan bishiya ce guda ɗaya amma a jikin reshen ta duk wani nau'in 'ya'yan marmari akwai ita za ta fitar da mangwaro ita za ta baka inabi ita za ta baka gwanda ita za ta baka lemu ita za ta baka apple duk abin da kake so yana jikin shek abu khalid a cikin wani kasatinsa da da yake bayanin hadisin nan ya ce to wannan bishiyar ba kowace aljanna ne akwai ta ba a kowace aljanna ba ce sai an yi da gaske to ka ga fa hayya anan ta fito sai mu dage Allah ya sa mu ne a ciki da mu da ƴan uwanmu da danginmu gaba ɗaya Allah ta'ala zai ce fa khudh minhu bila ka riki duk abin da kake so a wannan aljanna a wannan kasuwa bila thamanin ba tare da ka biya wani kuɗi ba faqad aslafa tujjaru fihi wa aslamu malaki haƙiƙa ƴan kasuwa sun bayar da rance aslafa shine sun bayar da rance ai ka ba da rance a nan kai sallah kai azumi Allah ta ce man zalladhi yuridu Allah qardan hasana wa zai ba Allah rance rance mai kyau lokacinka ko kudinka ko rayuwanka ko kaza naka ka sa shi inda Allah ke so hakika sun yi kasuwanci kuma sun miƙa wa aslamu sun miƙa duk abin da Allah ke su miƙa wato na ayyuka sun ba Allah rayuwarsu in menene inna Allah hashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum menene bi anna janna sun gama cinikin a duniya yau sun zo ne su kwashi adashi Allah ka samu ne wa hayya ala yawmil mazid alladhi bihi rabbil arsh fal yawm mawqimu Allahu akbar kai wannan baiti ya girman wa hayya ala yawmil mazid ya ku yan uwa ku dage ku yi aiki ku taho da aikin nan kar ku gaji saboda murci wani yini almazidin ladhi bihi ziyadatur rabbil arshi wani yini ne wannan wanda ƙarin da ke cikin yinin na alkhairin da za a baka a ƙarin wannan yini shine ziyarar ubangijin al'arshi ni'imar da tafi aljanna girma kenan ganin fuskar Allah shine faɗin malamin al-taymiya wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila sama'i bi ghairi kaifin yanzilu Allah sallallahu alaihi sallam ce yan aljanna suna zauna aljanna za a kiraye su a ce to ku taho za a je ganin ubangijin da ya halice ku kowa zai fita cikin farin ciki da murna da jin daɗi za a je a ga Allah <clears throat> za a ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma bayan nan sai Allah ta'ala ya ce ma mu'minai su koma aljanna mu'minai za su ya Allah ba mu bukatar mu koma aljanna ganin ka fiye mana aljanna sai Allah ce to bana gaya muku wani abu da ya fi komai daɗi ba suka ce menene shi ya Allah ce a yau na yarda da kun yi abin da nake so kuma shi nan? na aminta da ku da duk abin da kuke rayuwa a kai da ƙarshe za amfani da matan hurun ain wurin jan hankalin yan aljanna su koma gidajensu na aljanna Allah ka sa muna da rabo malai ce Falyauma musimu wannan rana yan uwa musimu babban taro ne taron da ubangiji ke wurin to aiko taro ya girmama kuma ba taron da ya kai sa girma malai ce wa hayya ala wadin hunalika afyahu wa turbatuhu min afdaril miski azamu wa hayya kar ku gajiya dai ku taho ku dage da ayyuka na kwarai ya ku jama'a ku zo mu tafi alawadin hunalika afyahu zuwa ga wani kwari da yake can mai faɗi wani kwari mai faɗi wanda ake kiran mu ku zo mu tafi gare shi ya kwarin yake wa turbatuhu turbayansa kasan da ke wurin aljanna kenan min azrafil miski a azamu almiski mafi tashin kanshi kuma mafi girma haka kasansa yake kanshi yanzu kuma masallacin nan kaga Allah ya saka muku da alkhair kar Allah ya gajiyar da ku a kokarin da kuke a wannan masallacin wannan masallaci yana daga cikin masallatan da ko shakka babu sun cancanci yabo da jinjina Allah kuma ya karfafe ku kar Allah ya gajiyar da ku Allah ya ƙara muku hakuri da juna wurin gudanarwa wanda ya shigo masallacin nan tsakani da Allah zai ji farin ciki a ran zai farin ciki kana shigo alaka ji kan shi in ka rika alaka ga tsafta in za a yi sallah alaka ga sallah a nan kuma kowa alaka ga da gudun wanda yake bayarwa ko ka sani ko baka sani ba ko ka ganshi ko baka gani ba wannan ni'ima ce kuma Allah ya ci gaba da wanzar mu na ita Allah kuma ya saka muku da alkhairi mala yace manabiru min nurin hunaka wa fiddatu a aljannan nan akwai manabir wasu mimbari mimbari abinda ke tudu wanda duk wanda ya hau za a hange shi shi yasa a juma'a ake ce mimbarin juma'a ko liman kowa na hangen shi wannan mimbarin na haske ne haske ne da tawo yan uwa hunaka a can aljanna wa fiddatun sannan kuma azurfa na azurfa da azurfa aka yi shi wa min khalisil iqani la tataqassamu sannan malan yace da tataccen zinariya an yi shi da azurfa da tataccen zinariya wanda ba a gauraya shi da komai ba mimbari ne na tsuran zinariya saboda kyan ganinsa da girmama wanda zai taka shi ya hau shi ne kai ɗinnan bawan Allah to don Allah yanzu Allah ya tanaji wannan mutum sai je lalata duniyar shi ya rasa wannan bai zama daidai ba Allah ka shirya da mu Malam Cewa min hauli ha kusbani miskin maka'idi liman dunakum hadal ata'ul mufahhamu wa min hawliha a gefen ita wannan mimbarin ne fa har wa yau kusbani miskin maqa'idu wato ga tarin almiski da kuma wuraren zama ta san turare duniya nan da ya ƙara da da masallacin nan ko sujada aka yi sai ka ji ba ka so ka ɗaga kanka haka ne kuma alhamdulillahi masallatan sunna su suka fi kowa samun wannan tagomashi in ka ga irin wannan goma to tara na sunna ne amma ba goman duka ba akalla mafi yawanci za ka gani to Allah ya taimake mu liman dunahum hadha hadal a al-mufakhkham mala yace ga wanda ga wanda yake kusa da su ko kasa da su kaga a minbari suke to wanda yake kusa da wannan minbarin da suke kai ɗan aljanna ko wanda ke kasa da su wannan kuma kyauta ne wanda yake mai girma a ce ma ka je kusa da irin wannan wurin su waɗannan mimbarin a ce ka je kusa da mimbarin ko a ce kana kusa da su ko kana ƙasa da inda mimbarin yake to an girmama ka ina ga ce kuma hawa za ka yi yau kai ne mai aljanna kuma yau kai ne Allah ne ba wato daga cikin alkhairai biyu na aljanna shi ne na farko ba ta karewa na biyu ma abotanta ba sa tsufa ba sa rashin lafiya eh ai ka san tsufa yana daga cikin jarabawar rayuwa ko saboda yana sa iyaka ga wasu abubuwa na jin daɗin rayuwa masu yawa shi ya sa musulunci da yake musuluncin ne na gaske sai ya ce to in har ka tsufa a musulunci Allah ya ce a gaya maka an gafarta maka karkata da hankalinka inda kai furfura furfura ta cin maka addinin nan ko zuciyarka akwai qur'ani kana cikin musulunci waɗannan biyu to su ahalin Allah ne Allah ya ce karma wanda ya taba mun ku bi mun su a hankali dattijo mai shekaru a cikin addini wanda ya furfura da wanda yake kirjinsa akwai Qur'ani ko da bai da furfura Allah ka samu dace to sai na na nawa na dawo in ga kokon ku. <laughs> ala bakar kai baka da biro walai <laughs> na sha ɗaya oto na ji an faso gari mala yace ya rauna bihin rahmanu jalla jalaluhu ka ru'yati badri tammi la yatawahhamu to kun ji abinda za a shaida minbar duk in taka aka taka aka hau Ya rauna bihin rahmanu jalla jalaluhu da wannan waje ne suke ganin Allah subhanahu wa ta'ala a kan wannan mimbari ne da a ga Allah bi ma'ana ka fito sosai Allah ya ganka da kai yake yi ka san matsayi aka ba wannan ganin nasa fa kakka dauka saboda yawan yan aljanna wani zai gani wani ba zai gani ba a'a ka ru'yati badari tanni kaman yanda ake ganin wata wanda hasken sa ya cika yau sani hasken wata ke cika 13 sha biyar ga watan musulunci birran da aka samu waɗannan kwanaki uku to wata hasken shi ya gama cika su ne ayyamul bid daga nan raguwa yake yi to haka za a ga Allah tarai wala wahamu babu wani dimancewa cewa wurin ganin shi ba wanda zai dimance ya ce ko baya ganin shi ko kuma ganin Allah ya sa wai hankalin shi ya gushi a'a an hankali ya gushe a ce kai ta zikiri har sai hankalinka ya gushe har sai an ce maka mahaukaci ba daidai bane ba daidai bane wa ma sahibukum bi majnun wahayin nan hankali yake sawa ba hauka ba an fahimci wannan to ganin Allah subhanahu wa ta’ala ba imuwa a cikinsu, ya Allah ka taimake mu. Washen su sahun laisa min duni, ufiha sahabin wa lagaimun hunaka yi gayye mu. Malin ya ce, sahun rana ko a wannan rana wasai take sarai, sahun laisa min duni ufiha sahabun wala ghaimun hunaka yughayyaru ga ta nan sarai kowa na gani babu nan kusa babu wani abu da yake kusa da sansaninta babu wani girgije ko wani hadari wanda zai lullufa ranar a ce ba ka ganin ga ta nan sarai ba wani abu wanda a sansanin sama ya rufe na girgije ko hadari wanda zai lullufa saman a ce ba ka gani a'a ga nan kowa na gani saboda ni'ima na Allah subhanahu wa ta'ala malai ci gaba da cewa fa fi aishihim wa sururihim wa arzaquhum tajri alaihim wa tuktamu wa baina su da yan aljannan nan har wayo suna cikin fi aishihim cikin rayuwarsu na jin dadi wa sururihim da farin cikinsu me yasa su farin ciki a jama'a shine da suka je aljannan aka ce ku ɗigo ‘yan uwansu ku kawo su kusa da su ‘yan uwansu danginsu yau kana aljanna kai mahaddacin ƙur'ani ne ka raka annabi sallallahu alaihi wa sallam har zuwa kofan gate ɗin firdaus ka san ba wanda zai wannan rakiyar sai mahaddaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce za a ce ma mahaddaci alqur'ani ya karanta za a rinka daga darajar shi harafin matsayinsa ta karshe harafin karshe da ya iya karantawa to ka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam mahaddacin ƙur'ani ne kuma zai karanta zai hau sai kuma za ku yi musaffa ta da kashi ya yi mcq ga ranar ko ba kai musabaka ba malam gyara hajjanka idan aka yi wannan fa'ulaikan ladina an aman mafi alaihim kenan minas siddiqin su sai na abakar na ta kamala eh minan nabiyyin annabawa an tafi wa siddiqin ga siddiqai wa shuhada ga su kubai bin abi su sai na umar su sai na usman duk an shigo ta kofar shahada to daga nan kamar sai ka ce an gama sai Allah ce wa salihin da mutanen kirki kuma kai din nan zaka iya zama mutumin kirki to malai ce suna cikin wannan farin ciki da jin dadi wa arzaquhum tajri alaihim wa tuksamu sannan kuma malan ga arziki fa tana gudana ina arzikin suke lambu mai sunan shi ƙorama, kogi na ni'ima مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار مني من ماء غير آت وأنهار من لبن لم يتغير طعمه بيكو وأنهار من خمر لذة للشاربين أكو وأنهار من عسل مصفى كاد wasu كوكي yan hudu malam دا عسل Hassan دا Husaini da Gambo da waye na hudun ba mace ce <laughs> kaga ma tun anan kai hausar ka ta kare amma aljanna ba ta kare ba aljanna ne Allah ce ga ruwa ga madara farisal no normal, sannan ga giya yake tatacciya wanda ba ta sa maye ballanta da ta sa cuta a jiki ga zuma da aka wanke ta kuma ka san dai zuma fihi shifa'un linnas duk wanda ya sha zuma waraka zai samu to ina ga zuma aljanna man akwai kwashe gari Allah dai ka ba ke mallan kabir ya ce Allah kai mu insha Allah fa akwai aljanna yan kwami da gaske eh ni da gaske mu kyala zunubi mu kyala zunubi mi ta hakuri wanda tsiye da damu muka yi mu je mu roki Allah ya fi mu je mu roki Allah ya fi Allah maji roƙon bawa ba sai wani ya shiga tsakaninka da shi ba Allah mun yi Allah ka rufa Allah ka yi hakuri yadda ka saba Allah kai hakuri da fir'auna ma da bai bi ka ba Allah mu ga mu muna ɗan lallaɓa. ka tausaya ya Allah tausayi siffar ka ce in ba kai ba ba me yi je ka gaya ma Allah wannan sujada ko da Hausa ne je ka faɗa yana jinka wallahu khalaqakum wama ta'malu sarai yana jinka illa rabbin ta kakare bugata ko da turanci ne sata Allah ya ji Allah zai amsa mana Allah ka amsa mana malaka idahum bi nurin in qad bada lahum suna fa cikin wannan rayuwa da farin ciki da arziki na kwarara a gare su idahun bi nurin kwatsam kawai ke su ga wani haske ya bayyana safi'in mai ketowa wani haske keto ba zato ba tsammani da badalahu ya bayyana a gare su me ke bayan wannan haske ne magana ce me ake cewa salamun alaikum ibtum wani ni'imtum kai amincin Allah ya tabbata a gare ku ibtum ku ko kun ji daɗin ku ne a nan ku ne kuka yaƙi shaidan da san rai ku ne kuka yi haƙurin nan duniya ba ku saɓi Allah ba amma dalla da ku shi ne tsiftin wani imtumu kuna cikin ni'ima kuna cikin ni'ima wannan kaɗan kuka gani ba zai yanke ba ya kulu jama'a Allah ne ke magana sai Allah ta lace da su saluni Allahu akbar saluni ku roƙe ni ku tambaye ni haitun fa kullu ma turiduna indi innani ana arhamu la ilaha illallah Allah ce saluni ku roƙe ni haitun duk abin da ya zo muku a ranku na jin daɗi da kuji kuna so ku roƙa kun ganshi ko ba ku gan ba in dai ranka ta gaya ma kaza kana son jin daɗi duk girman shi saluni. za ku ga aiki da cika ku tambaye ni fa kullum ma turiduna indi wallahi duk abinda kuke nema akwai shi wurina Ina halicce ku na ma san me ke ran naku tun kan ku fada isa da mulki yasa na ce ku tambaye na riga na san me ke ran ne. ku tambaye ni duk abinda kuke so indi akwai shi a wurina kuma ina so in gaya muku kar ku ji nauyin roƙona innani ana arhamu ni na fi kowa tausayi ba na ruwa ban shayar da ku ruwa a duniya ba da na na sama zai cutar da ku na tsaye da daminan na tara muku kogi na ce ku amfana ai ba karewa yi ai da aka daina damina ba an gama ruwa ba ba kuma arzikin Allah ya kare ba numfashin da kuke wa ya taba zuwa inda ya gaza aka ce babu ba taba yin wannan ba Allah ce ni ne mafi jin kai wai ba ku gama a duniya ai aljannan nan da kuka shigo ba aikin ku ya kawo ku ba ku kun sani da zan ce a zaunar da ku a bincike aikin ku ku kun san aljanna ma ba za ta shigo ba wallahi wallahi ba za ta shigo ba to sallaka za ta iya biyan ka to barar da kai ne da harshe kadai zunubi nawa kake tsakanin dare da yini suna da yawa malai ce faqulu jami'an nahnu nas'aluka ar-ridha Allahu akbar malam ka ga wani kauna da Allah ke ma mutane wai dan Allah dan adam ma shi yasa Allah da kansa yayi mamaki ce ya ayyuhal insanu ma zarraka bi rabbikal karim kai ko me ya rude ka ne canza kai ka san waye Allah ko da kaje kake saba mai har kake neman wani bashi jidan girman Allah Allah ya ce ku roki duk abin da kuke so ya san kai gajiyayye ne kasashe baka ma san alkhairin ba da zaka roƙan ya ce maka ai baka roki kaza ba zaka ce au haka sai ya ce to ga satan amsa shi fa zai ba da kyautar amma shi ke faɗa maka abin da in ka samu kuma an gama ya ce faƙulu jami'an dukkan ku 'yan aljanna ni Allah ina cewa ku ce na hannun alukar riba ya Allah abin da muke so ka yarda da mu don in ka yarda da mu kai ka fi mu sanin abin da ya fi zama mana alfai to kun ga nan gaban ita ce babban dalilin da ya sa mala ya kawo wannan wa ridwanun min Allah muke magana fa anta alladhi tulil jamila wa tarhamu ya Allah muna roƙonka ka yadda da domin kai ne wanda kake bayar da abu mai kyau tulil jamil kai ke bayar da duk wani abu mai kyau Allah kai ka ba shi ya Allah wa tarhamu kuma kai ke tausayi ka ji kan wanda ya saba maka ka ba mutum ya saba ka ce yayi bai yi ba ya zo ce Allah ya kai mu kuma gashi ka ya ce har ka ce za ka ƙara ne shi فيطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه ويشهد جمعهم عليه تعالى فالله أكرم ما ليش فيطيهم هذا sai Allah ya ba su duk abin da suka roƙa kuma ya ba su da suka roƙe shi wa yushidu jam'ahum alai kuma ya shaidar da taron taron a kansa taron duk yan aljanna Allah zai shaidar da cewa a shaida na yarda da waɗannan bayi kuma na yi musu rahama ko ba zan ƙara fushi da su ba malam ke ta'ala Allah yan uwa al'amarin Allah ya girma girman Allah girma ne fallahu akramu wallahi Allah shine mafi karamci mafi kyauta mafi darajarta to sai malam yazo kusa da karshe ce fa billahi mun ji duk wannan ni'ima da ta goma shi fa billahi ya ku yan uwa ina gama ku da girman Allah ma uzurin ri'in menene uzurin mutumin da wa huwa mu'minu bi hada yayi imani da wannan ranan za ta zo kuma zai haɗu da wannan ubangijin amma abin takeici wala yasalahu wa yuqaddimu baya faɗi tashi bai kokari bai aiki na kwarai wa yuqaddimu ko baya gabatar da wani aikin alkhairi me ya kai me uzurin mutumin da wannan rana za ta zo amma ce ana kirga mutanen kirki ba sunan shi ciki walakin na taufiƙa billahi innahu ya husu bihi man sha'a fadlan fadla wa yun'imu halice walakin na ma sai dai kamar yadda muka sani ne yadda gaskiyan al'amari yake shine a tawfiqu billahi Allahu akbar da ce dai na Allah ne in ka ganka kan aikin alkhairi to wallahi ka rike kuma kai ta roƙon Allah ya barka akai kuma ya karba maka dacewa ne a lokacin da kake aiki alkhairin nan wani ya ci ka duk abin da kake alfahari na duniya gashi can a gidan giya ko ɗakin karuwa gashi can cikin kazantar sabon Allah amma kan sai Allah ya kimtsa kai tattara ka ya baka tunani mai kyau ya kuma gayyace ka wurin bautan shi to shine a taufik dacewa ne wallahi wannan dacewa ne ina muku rantsuwa da Allah in jimana innahu yakhussu bihi man sha'a wallahi dace ne da Allah yake kebance wanda ya ga dama da shi ya datar da shi wannan datar kuma yana datar da mutum ne fadla wa yun'im falalasta ce da kuma ni'imta wanda yake mabayi ita yasa yake datar da mutum ya ganshi musulmi kuma yana jin Allah subhanahu ta'ala. to malin da ya mana tsamagiyar kar hanya wannan aiki ne kawai ya mana saura shi yasa a ƙarshe sai ya rufe yake cewa was'alullah al ina roƙon Allah wanda yake mai karamci rabbal arshi al shine kuma ubangijin al'arshi mai girma bi asma'ihi al-husna ina roƙon shi da sunayensa wanda suke mafiya kyawu wa sifatihi al da kuma siffofinsa wanda suke mafiya ɗaukaka an ya tafaddala alaina ajma'in da yi falala a gare mu gaba ɗayan ya mana irin falalan da yake mabayinsa na kwarai wa yun'ima bitaufik kuma ya ni'imta mu da dacewansa wannan ni'imta wanda muke roƙonsa lima yuhibbuhu wa yardahu ni'imtawa a cikin duk abin da Allah ke so Allah ya sa a gan mu a wurin haka nan wa yardahu duk abin da Allah ya yarda da shi Allah ya sa a tar da mu cikin masu aiki da abin da ya yarda da shi dan tsarkin sunayensa wannan yardan kuwa min sadidil aqwal Allah ya sa za mu faɗi zance mu faɗi gaskiya da adalci wa salihal a'mal Allah ya sa in za mu aiki mai aiki na gari wa an yaj'alana min al-faizin kuma Allah ya sa mu cikin waɗanda za su rabauta mimman daga cikin mutanen da Allah da kanshi yake faɗansu yake cewa yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin min ubangijinsu yana musu bishara da wata rahama daga gare shi wa ridwanin da kuma yadda daga Allah wa jannatin lahum fiha na'imun muqim da kuma aljanna wurin zama kana da gidajen aljanna waɗanda a cikin su na'imun muqim a suke da ni'imomi masu dangwama za su zauna a cikin su har abada alaihi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala rasulihi nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in malice tsira da aminci Allah tabbata ga annabin mu jakada muhammad sallallahu alaihi wa sallam da iyalansa da sahabbansa baki ɗayansu a can ƙasa ya sauke nan ba ya ce aslu hadihin risala muhadaratun alƙaituha fil jami'atul islamiyya wannan littafi da kuka ga mun karanta mala asalinta a saƙo ne wata risala wani wata ƴar takaitacciyar saƙo ne ta muhadara muhadara ce lecture ce na yi a jami'ar musulunci ta madina wanda ya a ranar sha uku ga watan biyar shekara 1432 yau shekara goma sha shida kenan ku. tunda muna 38 yanzu shekara goma 16 yace wa qad farrabtu minar tashri an yi ta dai a cikin kaset da sauransu kuma da aka gama aka yayi ya dan yi gyare-gyare a ciki da sauransu muna roƙon Allah ya saka ma malam Abdulrazak bin Abdul Musin Albadar da Al-Sayri mu kuma abinda muka karanta a ciki Allah ya sa ba karatu muka yi bai azuta mu da aiki da abinda muka karanta na daidai kurakurai da ana iya ji na karancin ilimi ko tuntuban harshe ko zamiya irin ta ɗan adamtaka abu ne mai sauki a samu a cikin maganganunmu muna roƙon yafiyan Allah akan haka ko muna roƙo Allah ya ce mana baki ɗayan mu ta malam ya shigo malam Suleiman barka da zuwa akwai akwai ƴan uwa tun daga ƙasar Niger suka kawo mana ziyara wanda ya kamata ko fata alkhairi ne musu ƴan uwa ne da Allah shaida ne suna nuna mana kauna kwarai da gaske da kusanci daga ciki akwai malam Usman daga jihar Tawa jamhuriyar Niger yana tare da mu wanda ban makasudi zuwa ta ziyara ya kama mana ziyara ya kuma zo zuwa gare mu da haka muna maka fata alkhairi malam usman muna roƙo Allah ya mai da kai cikin iyalanku lafiya Allah kuma ya ƙara haɗa tsakaninmu da fahimta tsakanin Najeriya da Nijar kuma ya mana albarka baki ɗayan abu na ƙarshe da nake so in rufe da shi a takaice shine takaitaccen bayani game da malam Ahmad mara mu da muka tara ma kuɗi a nan wurin malam Ahmad ya je asibiti na ga bayanin da ne muku na ƙarshe mun je ya je shika ya karɓi rufaren leta ko mun kuma ƙari duk tesis ɗin da ya kamata a yi a nan kaduna an gama su ya karɓi leta kuma an tafi kano da su so su kano sati kamar biyu kenan yanzu da suka wuce ana cikin na uku likitan daga can abu na farko da suka fara faɗa game da shi shine sai sun sake yi masa Tesis da scanning sun tabbatar ciwon a iyakan shi ya tsaya bai sauka mai sunan shi kwakwalwansa da hantansa ba da kuma kidini kodansa so da ka an sake yin tesis na waɗannan ruwa guda uku wanda an kashe kimanin dubu biyu da goma sha bakwai na waɗannan tesis ɗin to abin farin ciki da jin daɗi tesis ɗin da ya fito ba su taɓa waɗannan ɓangarorin ba sai dai kuma likitan da aka koma ya ƙara cewa gaba ɗaya tesis ɗin da aka yi a sillab ɗin na kaduna ba su yarda da shi ba sai sun sake yin nasu tesis din wanda tun kwana kusan ashirin da wani abu da suka wuce har yanzu ahmad yana kano kuma yana wayan asibitin da ake so waɗannan tesis ɗin da muka yi ta kashe ma kuɗi da muka faɗa a nan sai da aka sake maimaita su a kano kuma gaskiya asibiti yana da tsada tsakani da allah wannan kano cancer training center gaskiya abun a ɗan kwai nauyi saboda consultation fee ɗinsu na ganin likita naira dubu hamsin ne kuma ka biya wannan naira dubu hamsin ɗin in suka yi sati biyu sun yi da sai ka sake biya wani consultation fee dubu hamsin na ganin ganin likita fa ba wai magani ko na ba ganin likita dubu hamsin so mun biya na farko na biyun da za a biya ranar da za a ga likita ranar ya cika sati biyu suka ce sai an sake biya da ya muka abin nan Allah ya taimaka ba su ba a biya na biyun ba so amma yanzu mun shiga wani satin da dole sai mun sake yi biyan wani anas ganinsa saboda haka duk ganin likita sai an biya dubu hamsin so an sake waɗannan testis ɗin kuma sun fito kowane likita akwai wanda ya duba ne hanta daban na kaza daban da suka gama a ƙarshe alhamdulillahi magungunan da aka bayar yake amfani da su aka siya ko a muryarsa da yanayin jikinsa za ka yi hamdala gaskiya za ka akwai hope dai a cikin abin da muke sa rai da gaskiya abin da suka yanzu sun ba da magunguna da zai sha cewa kafin a yi masa aikin na biyu kuma sun auna jinin shi sun ce jininsa ya kasa an kara masa jini sau biyu yanzu hakan nan har yanzu ba a yi aikin ba saboda da an sa jinin da ya ƙasa da an sa jinin da ya kasa akwai wani abin da suka faɗa ban rike sunan shi ba amma duk waɗannan abin da nake gaya muku akwai voice note ɗinsu akwai kuma receipt na payment na kuɗaɗen da suka kashe duk suna tare a wurinmu sau da haka ban rike sunan abin nan ɗin ba amma dai sun faɗi wani abu da ake so kada ya kai kada ya kasa da goma a jikin shi da aka auna biyu ne biyu ne bisa goma a jikinsa amma alhamdulillahi ana samun dan ci gaba abin yana hawa saboda haka bacin aikin dole ake sa, saboda abu uku na farko shan magani kafin a aikin na biyu jini da ya kasa a jikin shi na uku wannan abin da na ce muku namanta sunansa da ake so shi ma sai ya kai 10% sannan za a iya taɓa cikinsa sannan a cikin magungunan da suka bayar sun bayar da akwai wanda ko an yi aikin ko ba a yi ba sai ya sha su na wata hudu na wata hudu da suka bayar kowane wata ɗaya naira dubu tamanin ne magana, kowane wata ɗaya naira dubu tamanin a farashin fari a inda aka samu sauki a wannan gaban a wannan gaban duk da na san shi ba zai so a faɗi sunan shi ba amma dai ya haƙuri tunda abokina ne ba matsala akwai dr ahmad yana nan a kano dr ahmad abokinmu ne ɗalibin ilimi ne ya yi karatu a nijar kuma yana da famasi famasi da yawa lokacin da muka je unguwar dosa da kunan asibiti na faɗa muku a da ya ce zai ba mu abubuwan asibiti ne so da ahmad kusan duk maganin da ahmad ke sha har yanzu na wata guda shi ya siya shi ya sa kudinsa ya siya sannan kuma na biyu ya haɗa mu da wanda su kawo maganin da farashin da mun samu discount sama da 40% a yanda ake tsarar da shi sau da haka wannan shi ne bayanin mal ɗan uwa malam ahmad ya buƙaci a ma ‘yan godiya kuma a ci gaba da sa shi cikin addu'a idan an samu wani progress ɗin kuma a gaba insha Allah ku za mu bayani Wa dukkan wanda ba su da lafiya na gida da asibiti wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah subhanahu wata'ala ya ba su lafiya shi kuma wanda jarabawa Allah ta'ala ya sauƙaƙe masa shi kuma mu ya tsare mu da tsarewansa don tsarkin sunayensa malam suleiman ko kalma biyu a kai mana hmm? to to ai baba yana ga yau kai sai kai addu'a ni ai na ga mana <laughs> ina ganin sai mu yau sai ai mana addu'a kammala kenan ko eh insha Allah ta'ala Allah ya ba mu iko a ah, mu wata littafin mu na ga shine manhajul haq sharh manhajul haq littafin malam Nasiruddin Sa'id ya rubuta malam Albadar din shi ya masa sharhi oh, littafin nan kana karanta sai ka ji kamar wanda sabai kake rayuwa mana wani littafi ne da ke ɗanɗano zaƙin imanin magabata da kuma tsari littafi yana magana ne akan aƙida da kuma tarbiyya shi yasa na ga dacewa mai karatu a kansa insha Allah to da aka insha Allah ranar talata shine littafin da za mu fara baba za mu so kai mana addu'a insha Allah ai ban baka wannan kamata ka zauna <laughs> ya kwari <laughs> صلوا على النبي karanci fatiha da alam nashara sun da rama rashin alhamdulillah rabbi lalibin ابن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك وضعنا قدرك التي يقف وصرف ورفعنا لك إنما ليسر يسرى إنما ليسر يسرى فرق يا الله منا توصلي دا صلاة النبي دا مكي منا توصلي دا سورة الفاتحة ألم نشرح دا مكررتها kowa da bukatun suna alheri Allah ya biya masa wannan karatu da aka yi sauka yau Allah ya amfane mu da abin da ke cikin wannan littafi Allah kuma ya saka mu malamin da ya rubuta wannan littafi Allah ya saka mu malamin da ya karantar da mu mu kuma da muka karatu Allah ba mu ikon yin amfani da abin da muka ji Allah kuma ya haɗa mu a gidan tsira baki ɗayan mu dukan Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira waɗanda suka zo daga nesa dinnan madin saboda rufe wannan karatu allah ya masu sakamako da gidan aljanna allah ya mai da su gida lafiya dukkanmu da mu da iyalanmu da turi'anmu allah ya kara mana kariya allah ya kara mana wadata raba mu da talauci allah ya kara mana imani allah ya shirya da mu ya shirya da iyalanmu da turi'anmu ke daya Allah ya samu gama da duniyar nan lafiya duk waɗanda suke ba da gudunmuwa a wannan masallaci wajen koyar da mu Allah ya saka musu da alkhairi mu kuma Allah ya ba mu ikon yin amfani da abin da muke koyo da samu gama da duniya lafiya amma nan so ko liman ko shi ma nan ko ci fafa ko ka ba iya tsawon tsakiyar